يقول الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام فيما اختصر عنه yau sha bakwai kenan ga watan sha bakwai ga watan jumadar ula alif ɗari hudu da talatin da takwas da kuma sha biyar ga watan sha biyar ga watan shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan karatu namu na jilawul afham da muke gabatarwa a masallacin kirayam a fage a cikin birnin kanan najeriya a littafin jilawul afham fi fadl salatu salamu ala sayyidina muhammadin khairul anam da ibn al-qayyim wanda sheikh khalid al-muqlas ya taƙaita shi a shafi na hamsin da biyar in ba a manta ba ya ce wata zawwaja rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama maimunata bint haris al-hilaliyata radiyallahu anha sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin matan da ya aura matarsa ta ƙarshe da ya aura a shekara ta bakwai ita ce maimuna yar haris wata ake danganta ta da kabiran banu hilal Allah ya ƙara yadda a gare ta ta zawwaja ha sirf ya aure ta a wani gari da ake kiran sa sirf wa bana biha ya kuma tare da ita a wannan gari na sirf wa hiya ala sab'ati amyalin min makka nisan sirf ɗin da garin makka mil bakwai ne shi kuma duka mil ɗaya yana daidai da a mita 1609 wanda ya daidai da kilomita wanda ya daidai da kilomita nawa kenan kilomita ɗaya da rabi da wani abu wannan ka haɗa shi mil mil bakwai ko kowane mil ɗaya kamar da shi mita dubu ɗaya da ɗari shida da tara in ka buga to adadin mitocin da ya baka sai ka mai da su tun da duka mita dubu shi ke ba da kilomita ɗaya to a haka za ka gane nisan wurin da maka ke na kilomita sha ɗaya ko kusa da haka ba kaga dai ku kamar daga masallacin nan namu na fage na tirayen idan mutum ya yi yamma maso yamma ko kuma yamma maso arewa kamar ya kai zuwa ina kenan zuwa da wani ko ungogbo mana dai kana fitowa daga maka ba nisa da garin a nan garin sir a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a nan ya tare ita kuma ikon Allah a nan ta rasu kamar yadda zamu ji wa matat fi sir kuma ta mutu a wannan garin wa hiya ala sab'ati amyal min makka ba wai a nan ta zauna ba Allah ya kaddara a shekara ta 51 ta je ta yi haji a hanyar ta dawowa rashin lafiya ta kama ta a wurin kuma ta rasu وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين رضي الله رضوان الله عليهم ميمونة إتتي قرشان ما تبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أولاد توفي سنة 63 تارة شكرة 63 أنفع كما ساقانيه وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم إتتي إرقوا مهيكر عبد الله بن عباس عند بابة أم الفضل بنت الحارث الهلالية و فإن أمه أم الفضل أم الفضل بنت الحارث وهي خالة فإن أمه فإن أمه أم الفضل بعض تحدثي أم الفضل بنت الحارث وخالة وهي خالة خالد بن الوليد وما دي هل يمزل إتتي إرقور بابا خالد بن الوليد آه، ألا أري أداء قريش وهي التي اختلف اختلف في نكاه النبي صلى الله عليه وسلم ita ce aka yi saɓani game da lokacin da annabi ya aure ta hal na kaha ha halalan aw shin san da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta da ihrami a jikinsa ko kuma ya aure ta bayan ya cire ihramin sa na umara a shekarar da ya shiga umratul qada nan ya game da ita kamar yadda zamu ji in zamu faɗaɗa tarjamar ta fasahihu ibn qayyim amma maganar da take ita ce ingantacciya annahu tazawwajaha halalan ya aure ta a lokacin tana cikin a lokacin yana halin ba mai harami a jikinsa bayan ya warwar harami ya gama umararsa kamar tsala a rafi kamar yadda a rafi iya faɗa astafiru fi nikahihima fi nikahiha wanda shine ɗan aiki shi manzon Allah ya tura shi ne ya shiga tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita mai nuna. وقد bayyantu wajaha غلط من قال نكاحها محرمة نكاحها na kuma riga na yi bayani na kuskuren waɗanda suka tafi akan cewa wai annabi ya aure ta da ihrami a jikinsa wata taqdimu hadisi man qala tazawwajha halalan na kawo hujjoji da suke nuna cewa hadisin nan dai na Abu Rafi cewa manzon Allah ya aure Maimuna a lokacin ba da harami ba na riga na ce hadisi shine ya fi rinjaye fiye da hadisin Allah ɗan Abbas wanda ya ce manzo Allah ya auri mai nuna a lokacin da ihrami a jikinsa ya ce na riga na yi bayani min asharati auji na kawo fuskoki goma dalilai da suke nuna cewa lallai annabi sallallahu alaihi da ya auri mai nuna ba da ihrami a jikinsa ya aure ta ba mazkuratun fi ghairi hadha mawdi na riga na yi bayani amma ba anan ba a wasu wurare ya yi bayani a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad inda Allah ya kawo mas'alar to bai kamata mu huce ba mu taɓa wani abu game da abin da ya shafi mutum ya ɗaura aure da ihrami a jikinsa da shin me hukuncin haka amma kafin nan maimuna Allah ya ƙara da a gare ta bintul haris wannan shine asalin sunanta maimunatu bintu al-haris wanda kuma mun yi tarjamar mun ɗan taɓa wani abu nata a lokacin da muke bayanin a zainab bintu huzaima tun da uwarta ce ko sunan babanku alharis ibn hazan ibn bujair ibn hazan can alhazan na ƙasa mai tsauri kamar huzun na bakin ciki wannan kuma hazan da ha'un da zayin da mimun mimun ta muhammadu ibn uh, ruwaiba ibn abdullah bin hilal to daga nan suka samu nasaba zuwa ga banu hilal su ba ƙuraishawa ba ne asalin su mutanen hawazin ne ‘ya'yan bakaru bin hawazin amma can can dangantakar su tana tukewa zuwa ga kaisu ailan ibn mudar ibn mizar ibn mu'addib ibn adnan sai zanto nasabarsu da ƙurayshawa a can ƙarshe ne kan mubar shi kuma kaga nasabar tana da nisa kenan shi yasa aka fi danganta su da banu hilal kai tsaye mahaifiyarsa ita ce hindu bintu au ibn Zuhai. ita ma kuma e, e, ƙabilar ta fito da ƙabila abdushan ibn wa'il ne ibn al-ghaw ibn qutn balarabi ya ce ba ta haɗaniya hindu kenan kamar yana faɗa muku ita wannan hindu Allah ya albarkance ta ita ce ta haifi Zainab bintu Kuzaima ita ce ta haifi Asma'u bintu Umay Zainab bintu Kuzaima annabi ya aure ta sai wata biyu ta ita ta haifi Asma'u bintu Umay wadda sayyidina Abubakar Jafar ya aure ta da ita suka yi hijira zuwa Habasha suka dawo Madina da ya rasu a yakin Musa sayyidina Abubakar ya aure ta har ta haifa masa ɗansa Muhammad bayan ya rufe na ali ya aure ta sannan ita ta haifa awar arwa bintu umai wata ita ce matar hamzatu ibn abdul muttalib hamzatu ibn abdul muttalib shi ta mutum suna a wani hadisi da sanda aka zo sulhun hudaybiya sun san an yi akan cewa duk wanda ya gudu ya ballo daga wajen dangin sa ya cikin musulmi dole za a mai da shi an yi wannan ana cikin haka ba sai ga wata yarinya ta taho ba tana tahowa sayyidina ali ya dauke ta sayyidina ja'far ya ja ta shi ma zai ibn harisa ta ma ya ja ta uwa yana cewa zai rike ta yana wannan yana cewa yar uwa ta ce in ji zai shi kuma aliyu yake cewa bintu bintu ammi babanta hamza ɗan uwan mahaifina ne kun tuna abin da jafar ya faɗa shi kuma jafar sai ce bintu ammi wa khalatuha tahti ai za ku tuni ko yace ni ma ai in ka ce yar babban ka ce ni ma ai babbana ne amma kuma khalatuha yar uwar mahaifiyarta tahti nake aurenta asma'u bintu umar ita kuma sunanta arwa bintu umar babar yarinya sai manzo Allah kuma ya ce ku sake ta sai jafar ɗauki sai ce al khalatu bi manzilatil umm a kanta ai hadisin ya faru ko wataƙila an ka zo bayani sai ka ce ai saboda baba ta ita ce arwa binci umai da ita da asma'u binci umai wasu ɗaya uban su ɗaya da kuma Umar fadl baba abdullahi dan abbas da lubabatu as-sughra matar al-walid ibn al-mughira wacce ita ta haifi khalid dan walid Allah ya ƙara yadda a gare su baki ɗaya to wannan shine ta fuskar nasaba ta yi aure kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon aurenta na lalle ta auri Mas'ud ibn Amr as-Saqafi Mas'ud ibn Amr as-Saqafi a lokacin ba aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin musulunci ne ta aure ta aure ta aure shi sannan kuma bayan ta aure shi sai suka rabu sai abu raham ibn abdul uzza ya aure ta shi kuma abu raham sai ya mutu da ya rasu sai ya batta a lokacin tana kan ganiyar samartakarta tana matashiya to ba ta yi hijira ba inda danginta amma sai Allah ya haskaka zuciyarta ta musulunta to sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga umratul ba. to lokacin da manzala sun ake kai kawo a cikin maka sai ƙaunar manzan Allah sun sallama ta cika zuciyarta wasu ruwayoyin sun suka ce sai ta aiko wa manzan Allah kuma cewa ta na kanka wani kai da gare hankali manzan Allah sun sallama ba aka taɓa bujiro masa da abu ya kai masa a'a shi ta ibn jarir at-tabari a cikin ayat suratul al-ahzab inna ahlalna laka azwajaka allati hajarna ma'aka ko a can Allah ce wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha sai ce za'amu annaha nazalat fi maimuna bint al-harith sun ce malamai suna cewa wannan aya ta sauka akan maimuna ta aiko ta ce tana son annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu ya amince kuma hikimar haka shine saboda kwaɗayi da jan hankalin danginta wanda kuma wannan ya tsara sanya albarka a cikin dangin ka yawan su sirrin ga musulunci ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aure ɗaya daga cikin su sai banza Allah sallama ya aure ta dan haka malamai suka ce wannan a wamra'atin mu'minatin dinnan da aka ce a umra'atan mu'minatan ko to ita ce mai muna. Allah ya ƙara yadda a gare ta to da ta je da manzala sun salama ya ce to ya amince to sai ta miƙa al'amarinta zuwa ga ɗan zuwa ga mijin yatta shi ne wa kenan abbas ba abdullahi bin abbas ko sai da to ni na ba da ya zuwa gare ka sai kai min walaki <coughs> shi kuma abbas sai zama waliyinta ya aura mata manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a wata ruwaya ma kuma an ce shi Abbas ne da kansa ya zo ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna maimunata bintal harisa qad ta'ayyanat min abi raham maimuna fa mijinta abu raham ya rasu ibnu abdul uzza hal laka an tatazawwajaha ko kana so ne a aura maka ita sai ce eh sai aura wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita sanda aka ɗaura wa manzo Allah sama aure da ita a magana mafi inganci kamar da zamu ji sai da ya gama umararsa ya saka tufafinsa ya warware umararsa to da aka ɗaura masa aure da ita to sai ya zanto ma da kwana uku ya zauna a maka kwana uku shi da sahabbansa a rana ta hudu to sai wasu daga cikin tawagar kafirai wanda a cikinsu akwai huwaitis ibn abdul uzza da suka musulunta da kurki daga baya musulunta shi uwan mutum sai suka umarci annabi sun sama suka ce to iya adadin kwanakin da muka ɗeba maka sun ƙare da haka abin da muke so ka tattara ina ka ina ka ka tafi sanda aka yi umratul qada to manzo Allah sallama da ya gama umararsa sai ya haɗa ina inasa har ma sai da ya nemi cewa wa ma lauta law taraktumuni fa a na abu abhurikum to ku banni mana in yi banci a cikin ku a ɗaura mun aure da ita wannan mata tawa sai suka ce a'a sai ce ma in ya so sai in sa a yi muku abincin walima ku zo a haɗu a ci gaba ɗaya da ku to da manzana su sama faɗa aka yi suka ce a'a la hajjisa lana bi tsa'ani mu ba wa buƙatar wani abincinka to sai fakhruj anna kawai abin da ke so ka fita ka ba mu garin mu sai manzo Allah sallama ya tattara ina sa-ina sa, ya fita aka fita da bai nuna. to bayan nan sai da aka je garin a wannan gari na sari sari ne bi fasahi sin wa kasar ra sari to da aka zo wannan gari na sari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yada zango a nan da ya da zango sai ya aka ɗaura masa aure an ce a lokacin sunan su bintul hari sai manzo Allah sama ya fi kamar wannan suna akwai zububu ta mutum a cikin sai ya mai ita abinda ake nufi da maimuna su shine mai albarka asalin min al-yumni al-yumni kuma shine albarka sai aka sanya mata nuna mai albarka Allah ya kare da a gare ta a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da ita anan kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tawo Umar Tirqaba ba da matansa gaba ɗaya ta ruwa kenan ashe mutum zai iya yin tafiya kawai sai ya dawo matansa da amana da za ta yi ba to ga shugaban halitta ya yi ba ba ku tafiya sai ta annabi ba sallallahu alaihi wasallam wannan ya halatta ga kowa amma ya halatta ba yana nuna yawa da bane in ka san matar ka mai gaskiya ce wala ka ka so in ka tsaya ka auna ka gani tunda shi al'amarin mata shari'a ma akwai inda ta ware ta bawa al'ada bil ma'ruf bil ma'ruf idan ya zanto wannan ku a al'adar ku abomination ne babbar matsala ce to abin da yake shine karkai din nazara suna nan cewa la yanal abdu darbital mustaqim hatta ya turka ma la ba ta bihi khawfan min ma bihi ba bawa ba zai taɓa samun position da matsayi a duniyar masu takawa ba a ce ka zama wani a cikin masu takawa har sai ka iya barin abin da ba laifi ba ne dan kayi amma ko kana tsoron karka zai ka janyo wata matsala sai ka haƙura tunda ba wajibi ba ne hatta ya turka ma la ba ta bihi khawfan min ma bihi ba Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dauko maimuna ya tare ita a bayan umra da alkaba kun ga shekara ta bakwai takwas ta goma to a wannan bayan shekara ta goma ta zauna da shi kusan shekara hudu sai da kanta bai ƙara auren wata mata da ya tare da ita ba Allah ya ƙara yadda a gare to batun cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta shin ya aure ta ne a ya aure ta ne a lokacin yana da ihrami a jikinsa ko kuma ba ihrami kun ga anan ibn al-qayyim yayi bayani ko ya ce yayi min asharati awju wannan magana ta fi sana cikin zalil ma'ad fi hadi al ibad a duba juz'i na biyu kenan ko da ke in faɗi juz'in zai zama ila ƙaba'ar ta ku ta sha banban da ƙaba'ar da zan faɗa muku anan almin da yake dubi matsalar a cikin zabul ma'ad fi hadi sayar ibad ya kawo maganganu da yawa amma kafin nan asala magana shine sun san haramun ne mutum ya yi aure a daidai lokacin da yake cikin ihrami manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana kamar da ke cikin hadisin musulmi ke cewa la yankihul muhrimu wala wala ba a neman aure da ihrami a jiki ihrami shine da zarar ka dau harama umara ka saka kaya ya zan bai halatta yi aski ba bai halatta ka shafa turare ba bai halatta ka kusanci iyali ba to sai abubuwan da bai halatta bai halatta aure ba a ɗaura maka aure ko da a najeriya ne kai kana can kana umararka ana ana ɗaura aure bai halatta sannan bai halatta kuma kai din ka ba da aure ba a matsayinka na wani in ka ba zai yiwu ba sannan kuma bai halatta wato ainihin ka zama shaida ba duka wannan shine abin da malamai suka haɗu a kai <coughs> malikiya da shafi'iya da kuma ruwaya wata take mai ƙarfi daga hanabila duka sun tafi akan cewa a idan an yi aure a irin wannan yanayi to auren biyu ba amma wata ruwaya kamar ruwayar a wato ruwayar hanafiya kuma an rawaito daga wasu daga cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa ala'ali wa sallama wanda su kuma suna ganin cewa kamar abdullahi dan abbas allah ya kara yadda a gare shi suna ganin cewa auren yayi suka kafa hujja da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri zainab a lokacin da yana cikin ihram wannan hadisi Allah ya abbas ne wanda Imam Bukhari ya rawaito cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallama tazawwaja maimunata wa huwa muhrim haka zalika an rawaito daga an rawaito kishiyar wannan hadisin daga zaidu ibn al-asam afwan yazid ibn al-asam abu yazid ibn al-asam daga ko kuma yazid al-asam wasu ke cewa wasu kuma suna cewa yazid ibn al-asam daga maimunata Allah ya ƙara da a gare ta take cewa ta zawwaja ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu halalan bi sarif manzala zama ya aure ni a garin sarif a lokacin ni da shi duka ba ihrami a tare da mu sannan kuma ya zo a cikin hadisin imam muslim shi ma da ya rawaito ta hanyar ita mai muna ɗin allah ya ƙara yadda a gari cikin cewa manzo allah ya aure ta a lokacin babu ihrami tare da ita sannan ya zo a cikin hadisin abu rafi wanda shine ibnu qayyim ya ishara zuwa gare shi yace anna rasul sallallahu alaihi wa sallama tazawwaja maimunata halalan wa bana biha halalan wa kuntu ar-rasula bainahuma ni ne ma na kai na dinga shiga tsakanin in je in gaya masa shi ma in zo in gaya masa wannan hadisin kuma ya inganta a hadisi ne ingantacce yana cikin musnadin imani ahmad shi yasa shekul islam ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa juz'i na goma sha takwas yake cewa al inda aksarin nasi annahu tazawwajaha halalan abin da ya fi shahara a wajen manyan malamai shi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aure ta a lokacin ba ihrami a jikinsa ita ma haka to magana ibn qayyim din nan da ya faɗa tana cikin zadul ma'ad yake cewa uktulifat yake cewa waqtulifa an yi sabani wai hal tazawwaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nunata, halalan am haraman qala ibn abbas ta tazawwajaha musliman yace ibn abbas ya ce sanda annabi sallama ya auri mai nuna da ihrami a jikinsa wa qala abu rafi abu rafi kuma yace tazawwajaha halalan wa kuntu rasula bainahuma sai ibn qayyim yace wa qawlu abi rafi'in arjaqu li'iddati awji yace magana abu rafi ita ta zama rajiha saboda dalilai kun ga dama nan ya ce ya saboda dalilai goma ko to bari ku ji dalilan yace dalili na farko annahu in za ka kana rajulan baliga abu rafi a lokacin babban mutum ne baligi a lokacin wa ibn abbasin lam yakun na irin min man balaga al a lokacin ibn abbas kuma bai kai shekarun mafarki ba ma bal kana lahu na al-ashar sinin a lokacin da fi shekara goma ba fa abu rafi'in iz zaka kana ahfar da dan shekara goma da babban mutum wanda har ya kai girman ya shiga tsakanin mata da miji a yi aure wanne ne zai fi haddasa abin daidai ko shakka babu babban mutum ko ɗaya kenan na biyu ce annahu kana rasula baina rasulullahi sallama wa bainaha wa ala yadihi darul hadith shine ma dan aike shi a gura sai din shi ko abdullahi ibn abbas ila labari aka bashi to kaga ko wanda ya shaida kissar akai a gaban sa ai dole zai fi wanda ba a yi a gaban sa ba وغير أشار بنفسه إلى هذا إشارة متحقق له ومتيقق <coughs> وأنك نحكي نأخذكم أن ابن عباس لم يكن معه في تلك العمرة هو ما بيقول لك علي شيء أبلاء أبو الباشي أكثر من عمرة شيء أنا ما مدينة على وقت باشي أكثر من عمرة فإنها كانت أمرة القبية وكان ابن عباس إذ ذاك من المستضعفين الذين عذرهم الله من الولدان الأرض مش ينا السيارة أنا نمدعك مش أذري لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر سوى أن يسير المستضعفون ما سوء أذري سبب أن تسوي وإنما سمع القصة عن غير حضور من غير حضور منه لها na hudu kuma ce annahu sallallahu alaihi wasallama hina da kala makka bada abi tsawafi bil kowa ya sani da annan sama ya shiga makka ya fara da tsawafi thumma sa'a baina safa wal marwa wa halaka thumma halla yana yin tsawafi yayi sa'i yayi aski shikenan kaga ya gama umara kenan duk wani abu da ya biyo bayan manzo Allah sama ya yi shi bayan ya gama harama ne bayan ya gama aikin aikin umra yace wa ibn min al-ma'lum annahu lam yatazawwaj biha fi tariqihi kuma ko azan dai ba akan hanya ya aure ta ba wala bada'a bi tazwij qabla at-tawaf bil bayt kuma kowa sun san cewa ba wai kafin ya je ya dawafi ya aure ta ba wala tazawwaja fi hali tawafi kuma kowa zan dai ba ana cikin tawafi aka ce a tsaya daura aure ba hada min al-ma'lum annahu lam yaqa fa sahha qawl abi rafi'in yaqina ibn qayyim yace nabiyar anna sahabata radiyallahu anhum ghallafu ibn abbas yace sahabbai Allah ya kare da yanzu sun ce wannan magana ta ibn abbas kuskure ce walam yughallifu abu rafi ba a samu wani sahabi ko ɗaya da yace abu rafi ne kuskure a wannan masala amma ku duba ga abu rafi an aikin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn abbas yana ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban da suka shahara a nan a girma da matsayi da martaba waye gaba da wani ibn abbas amma wannan ba yana nuna don kana da girma da matsayi koyaushe gaskiya a wajen ka a matsayinka na uba wata ran ɗanka zai fi ka gaskiya a matsayinka na malami wata ran almajirinka zai fi ka gaskiya a matsayinka na miji wata ran matarka za ta fi ka gaskiya a matsayinka na shugaba jagora wata ran wani mabiyinka zai fi ka gaskiya saboda kakka kaddara cewa a kowane yanayi don kai ne ka fi addini to kuma kai za ka fi gaskiya ba lallai ba ne za ku iya samun saɓani na addini tsakaninka da ɗan bid'a kai kana ahalin sunna kuma in Allah ya ga dama sai ya sanya gaskiya a tattare da shi amma dai umuman ita kuma bid'a a ƙasa ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar to dai zuwa ƙarshen abin da ibnu qayyim ya faɗa yanzu dai mun fahimci abin da yake gwada mana tunda mun kawo guda biyar na tafi bi hada qadar <coughs> yace fa haula'i jumlatu man dakhala bihinna min an-nisa'i wa hunna 11 wayannan mata da muka kawo su ne a takaice mata da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya tare su da kala bihinna ma'ana ya tare su a wahunna ihda ashar su goma sha ɗaya ne a kawo min su da Allah a jera mu kawo su tare <coughs> wace ce ta farko Khadija sai na biyu Sauda sai na uku Aisha <coughs> sai kuma ta hudu hafsa sai ta biyar zainab bintu Huzaina sai ta shida hindu bintu abi umayya ita ce ummu salama sai kuma wace sai zainab bintu jahash sai wa sai juwairiyatu bintu al sai wa sai ramlatu bintu abi sufyan ummu habiba سيوا صفية بنت خيي بن أخطب النظيري إنت تبوما في تشاء ميمونة بنت الحارث الهلالية حتى جير في أجيري قال الحافظ أبو محمد المقدسي آه، الحافظ أبو محمد آه، المقدسي الله أنت درهما أكثر مختصر السيرة إن شاء الله ناجع مكو شي زامس زامس ساكا من أنكر يكمل له شيء kafin mu jira cikin dala'ilin nubuwa muktasar ne karami wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala in dai ba ta haƙiƙi gani sosai ba ta haƙiƙin zai zo a cikin dala'ilin nubuwa to in ba mas'ala ta ce buƙatar ta haƙiƙi ba a gurguje a 'yan satuttuka za a karanta shi a gaba insha Allah saboda ya zaɓi wato manhaji na sarrafa ba tare da kuma tsawaita wajen ambatan adilla ba ɗan shafuffuka ne da shafi ashirin da wani abu ba bai kai yawan wannan ba bai kai rafin wannan ba saboda aka insha Allah mun sa a nemo shi da yawa yadda zai iya isar mu Allah da ai yawan mu za mu kai ɗari ne ba za mu kai ko da insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu za mu karya kumallo da shi saboda umda ne to ga ana yawan kafa hujja da shi inda da hali ma a samu masu himma su haddace shi in ka haddace shi ka kiyaye tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga kuma masdari mai kyau in ba za ka iya haddace manya-manyan mukawwanat ba to yake cewa wa aqada ala sab'in ko manzon Allah sallallahu alaihi ya auri mata bakwai walam yadkhul bihinna dukkan su amma bai tare da su ba kun da wannan labarin manzala sun salama ya auri mata bakwai amma bai tare da su ba wannan ya kamata ita ma mu koma cikin magana sa mu ji suwa ya waɗannan matan ko to bari mu koma cikin littafin nasa yake cewa wa ba da an zakarna nuzatan mukhtasara an azwaji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lati da kana bihinna na karanto ku ne daga tallafin littafin nasa bayan mun faɗi tarihi a taƙaice na matan da annabi salama ya tare da su ya ce to fa inna na nazkuru kazalika da allati lam yadkhul bihinna wa hunna to za mu karanto muku sunayen matan da an ɗaura masa aure da su amma bai tare da su ba ta ɗaya ita ce amratu bintu yazid ibn Rawat, ibn kilab al-kilabiyya عمرة الكلابية سنن إذا أمر يبدأ الإمام <coughs> ابن الأكير أكتن قصد الغابة يكاول كما ابن عساكر أكتن تاريخ مدينة دمشق سوى أن من زعل صلى الله عليه وسلم أن أورى مش أوريه بأن يا أوريتها to sai daga baya kafin ya kai ga tarewa sai aka zo aka labarta masa cewa tana da wani irin fari dau irin wanda ana kyamata ɗinin shi kuma kafin ya aure ta bai san da wannan ba da sai mu zara suna ya haƙura sai ya fasa sai ya fasa aure to yau Allah ba ku ji tausayinta ba wallahi ko kaga da ta shiga cikin ummatul mu'minin Allah ba ta lada wannan musiba bayan tsawaita ba kawai sunan ya isa ta biyu akwai kutailata alkindiya ita kutailatu bintu qais ibnu ma'adi kari <coughs> ibnu jabalat alkindiya yar uwar ash'af ibnu qais to ita daga yaman ne aka ɗauko ta da ƙabilar banu kinda kabilar su imrul aiki to kafin a shirya tsarin da za a ɗauko ta a kawo manzon Allah sun sallama manzon Allah sama ya rasu ba ma ta iso inda yake ba wasu suna cewa kuma wai ita ce ta zo za a Allah zai tare da ita ta ce a billahi amma wani magana ba haka bari akwai wacce ta ce masa haka ita tana zuwa za mu zo ta ibnatul jawab wannan a nemi tarihinta a cikin al na ibn sa'ad tabaqatul kubra da usul ghaba na ibn al-asis fi tarikh sahaba ta uku ita ce sana an san sana hatti ko ya kadu sana barqihi yadhhabu bil absar to sunanta sana as-sulamiyya sana bintu asma' yar asma'u ibn salt ibn habib ibn jabir ibn harisa ibn hilal ibn haram ibn sammal ibn auf as-sulami ita ma as ya ce kenan ita ma ta rasu kafin manzara sama ya tare da ita kama ka je ka duba a cikin usdul gaba juz'i na bako shafi na ɗari da hamsin da uku na ibn al-asir shi ma ya kawo labarin ana haddacewa kuwa فبقى أنا ترون بيتا بقى تكتب بقى ترون بيتا تاين عند صلى الله عليه وسلم عني أنا ده بتكر مهم من في قريبا حيث هؤو تود إيتتي الشراف شراف الكلبية شراب الكلبية إرقوة الدحية إبن خليفة الكلب يرى شراب بنت خليفة alkalbiya shi kuma dake ya wani kyakkyawan sahabi ne wanda mala'ika jibril ma yakan zo a turarsa wajen annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to ita ma tara su kun a tare wanda ita ma ba za ta shiga cikin jerin ummahatul mu'minin da ke nan ita ma ibn al-asir ya ambace ta a cikin usudul ghaba sai ta biyar ita ce al'aliya al'aliya bintu zubiyan ibn amr ibn auf ibn ubaid ibn abi bakar ibn ita wannan kamar yadda ibn al-asir ya faɗa cewa sun ɗan zauna ma da annabi sallallahu alaihi wasallama to kafin ya shiga ɗakin ta ta zo da annabi ta ɗan zauna sai annabi ya sake ta saboda wani dalili sai ya sake sai rabu da ita sai ta shida ita ce laila al'ausiya laila bintul hawin ko bintul hafin al'ausi <coughs> to ita wannan laila din ita ma an cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta ta zo wajen annabi sallama bai kula da bai kula da ita ba ta tsallake shi ta shiga daga baya ta tambaya shi aka ce annabi sallama ya aure ta amma daga baya shi ma suka rabu wannan shi ma ibn al-asir ya faɗa kuma da al-imam ibn asakir a cikin tarihi madinatu dimash sai ta ƙarshe ita ce aljauniya wasu sun ce sunanta asma'u bintun nu'man asma bintun nu'man ibnatul jaun asma'u bintun nu'man ibn al ibn shirahil ko ibn shirahbil to ita an ita ce wanda ɗan uwanta ya ce ya rasulallah zan aura maka mace in kana so wacce ita tafi kowace mace kyau a cikin matan da ya gaya annabi ya nemi annabi amince annabi salama ya amince shi kiran sai aka aura masa ita an yi saɓani ruwayoyi sun samu saɓani akan yaya abin ya kasance wasu ce matan annabi ne ka ji damuwar auren naka saboda dama ga dalilin da ya sa aka kawo ta an ce ta fi kowa kyau da suka ce to kin san addu'ar da zaki in ya shigo to ki ce uzu billahi shi shikenan shi kuma annabi zama yana zuwa ya kusanci inda take ta ce tace uzu billahi min maza ta ce laqad uzti ma'azan to ko kin nemi tsarin wanda in dai kika ce masa to zai tsare ki to dan haka ilhaqi bi ahliki sai a tafi gida saboda haka sai ta samu manzo Allah ya umarnin da a ba ta kyauta mai yawa wacce za ta share mata hawaye al-imam ibn al-qayyim Allah ya tsara mu a cikin zabin ma'ad fi hadi khair ibad yake cewa bayan ya kawo matan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tare da su sai ce fa haula nisa'uhu al-ma'rufat allati dakhala bihinna wa amma man khatabaha wa lam yatazawwajaha wa man wahabat nafsaha lahu ولم يتزوجها فنحو أربع أو خمس وقال بعضهم هن ثلاثون امرأة وأهل العلم بسيرتي وأحوالي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا بل ينكرونه والمعروف عندهم أنه بعث إلى بعث إلى الجونية ليتزوجها فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه magana mafi inganci suka ce ai ita wannan ibnatul jawn din ya je neman auren nata ne ba wai an daura masa bane kuma yawanci waɗannan mata yan da yawa da ake lissafa annabi sallallahu alaihi ya aure su galibi masana sira annabi sallallahu ba sa ambatan shi sa kuka ji da yawa yawancin ambatan bai zo ba a littattafai na kusa kusa da ake karantawa an gane ko lam nata'arraf ba mu taɓa itinadin mu ce za mu giddu ba mu yi bincike mai zurfi ba saboda babu lokaci kuma matsalar nauyinta da mahimmancinta bai kai na dole sai mun tsaya wajen tabbaciwarta ko rashin tabbaciwarta ba ma dai ga magana da ibnu qayyim ya faɗa Allah ya kansa da rahama yake cewa to sai ta nemi tsari daga gare shi fa a'adaha wala min tazawwaja wa kadhalika al-kalbiyya haka ita ma wannan al-kalbiyya din ita ma kafin ai auren ne wa kadhalika allati ra'a bi kashfiha bayadan haka wannan ma matar da ya hango kamar wani abu a jikin kuibin fari فلم يدخل بها والتي وهبت نفسها له فتزوجها غيره على سورة من القرآن وكما تتزوجك وكالتا أما إذا الله صلى الله عليه وسلم أوريتا ta ce ya je ya koya mata alkur'ani sai ibn al-qayyim yake cewa cikin zabi ma'ad wala khilafa annahu sallallahu alaihi wa sallam yusiya an tis'in ba sa qanin cewa annabi sallallahu alaihi ya rasu matan sa tara a lokacin wakana kana yaqsimu li thamanin minhunna yana raba kwana ga mutum takwas a cikinsu saudar ce ita ce ta ba da kwananta wawal wusa'ihi luhuqan bihi bayan ya rasu farkon matar da ta fara jinsa ba da wafati sa salama zainab bintu jihar tusiyar sanata ashirin. wa akhiruha mautan wacce kuma daga ita ba wanda ya kara rasuwa ita ce ummu salama a hindu bintu abi umayya Allah ya ƙara yadda a gare ta ta rasu sanata 62 fi khilafati yazid ita ta rasu ne a lokacin yazidu ibn muawiya bayan an kashe sayyidina husaini Allah ya kara yadda a gare shi da shekara ɗaya ko biyu ita kuma sai ta rasu to waɗannan su ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuyangin da maza kuma ya zauna da su ashharuhunna ita ce mariya ita bintu shamun wacce aka ɗauko wacce aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautarta daga iskandariya daga misra ita kuma ba balarabiya ba ce tana dangantaka ne da jinsin kiftawa su ne mutanen misra fir'aunawa kenan wanda asalin misra ta su ce lokacin kuma a kawo annabi yusuf ya zo kuma har ya zama sarki sai banu isra'ila suka shigo shi yasa to daga kan annabi yusuf kuma sai mulkin ya koma hannun banu isra'ila wanda su baki ne daga baya daga baya kuma su kuma suka sake yin juyin mulki suka sake kitsawa suka sake karɓe mulkin su to shine kuma lokacin da suka karɓe mulkin su sai suka dinga kashe maza in an haifi 'ya'ya maza mata kuma sai a bar su yuqattiluna abna'akum wa yasta'yuna nisa'akum to daga baya kuma har zuwa lokacin da dai Allah ya sa annabi Musa a sanadiyarsa aka halakar da Fir'auna kuma aka tserar da bani isra'ila da ƙarshe kuma suka suka mallaki sha to a nan ita lokacin da maza sama ya dawo daga hudaybiya ya aika wasiƙa zuwa ga muƙauƙis yana kiransa zuwa ga musulunci shi al-muƙauƙis din shine sahibul iskandariya shugaban misra a lokacin a iskandariya alexandria alexandria sai shi kuma da ya tashi sai ya aiko wa da annabi sallallahu alaihi wa sallama kyautar abubuwa na ban al'adabi a ciki ya haɗo masa da mata biyu da mariyatu binti shamun da kuma sirin binti shamun yar uwar mariya to lokacin da ya aiko masa da ita to sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki mariya in ya mai da ita sa'aka shi kuma hassan ibn sabit sai aka bashi sirin din na ita ce ta haifa masa ya aure ta sai ta haifa masa ɗansa abdurrahman ibn hassan ibn sabit ita kuma mariya sai allah ya sa mata albarka ta haifi ibrahim al-mu'azzam ɗan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ita kuma mariya ta ba ta yi tsawon rai da yawa ba ta rasu ne a halifancin sirri na umar allah ya ƙara yadda a gare ta a shekara ta goma sha shida a watan al-muharram yan sai na umar da kansa ya dinga bi yana tattaro mutane a ba'a mata jana'iza saboda irin muhimmancin ta da darajar mariya ya ke shi yasa saboda kaunan mu da amince sama za ga biyanci suna yi ƴaƴayen mu nan yanzu aka ce tsakanin wanda mahaifiyar shi da matar shi da ƴarsa za ka tashi mutane da yawa ka ji duka sunan sunan mariya mariya mariya saboda can annabi sassa da ake hamma an baro matayensa an zo hassa a ƙasarsa manzala kuma kuma yana ya yi mata gida a can wajen Madina har yanzu gidanta yana nan ita ba a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba da yan matsaloli suke yawan faruwa yana manzala kuma da yana gana da ita ne a ɗakin Hafsa to da wannan ƴan matsala ta faru har Hafsa ta nuna rashin jin daɗin ta har da annabi sama ya haramta wa kansa ita Sai kuma daga baya aka halatta masa Allah ya ce lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim to sai sai manzo Allah ya dauke su sai mai da ita can a bayan harra har yanzu wajen yana nan in ka ji sai ka ga an ce sunan ma unguwar kenan har ummi ibrahim har yanzu unguwar tana nan ana zaune a ciki ana ma nuna mu an gwagwada mana a ce a ce mana a daidai nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata gida Allah ya ƙara gida a gare ta bayan nan sai raihana raihanatu bintu sham'un ibn yazid ibn amru ibn khinaqa ibn sham'un ita kuma daga cikin kuyangin bani quraiza ne take da ta kasance wani ɗan amminta yana aurenta abdul hakam sai manzo Allah sama lokacin da aka je bani quraiza sai aka samo ta a cikinsa baya. to sai aka ce ta musulunta sai ta ce ita ba ta musulunta ba sai dai ta zamanta a cikin yahudiya to sai maza wasu sallama sai ya ƙaurace mata ya iya daina sauraranta daga baya kuma sai ta zo ta musulunta to shi kenan daga baya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da an ya nemi ya aure ta kuma daga baya dai abin da yi ba sai ta zauna a matsayin mulku yaminihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta rasu a shekara ta shida ba ta haihu ba kuma yanka ba su daɗe da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba ita wannan raihana ɗin a imamuna ahmad ibn hanbal sun san matarsa ɗaya wato wani abin al'ajabi tsakanin sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina da annabawa an ba ka aiki babban aka ce ka nemo mai mata ɗaya in za ka gaya mun haɓar da ya rasu da mata ɗaya wanda mata ɗaya kawai ya aure a rayuwar shi to fa sai ka yi tunani yawancinsu daga mai hudu cip cip sai mai uku sai wanda kuma ya auri biyu ya haɗa uku wani ya haɗa uku haka ne al'asili shine mutum yana auren mata da yawa mata su yi haƙuri gaskiya ce tana da tafi dole a tsaye to haka a cikin al'umma masu imamu malik duk yawancin su kan ka samu mutum duk wanda yake da mata ɗaya za ka ana misali da shi to imam ahmad shi amma ya yi fice a cikin su mata ta ɗaya ita ce umma abdullah shi na kuma wataƙila iya buƙatar ta kenan to amma da ya so ya a suna dai imam ahmad ya ce tun da yake bai taba karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi aiki da shi yace ma sai da naga annabi sallallahu alaihi yi an masa ƙaho ya ba wa mai ƙahon dinari ni ma sai da naga aka yi ƙaho na ba da dinari kamar ka ba da dubu ɗari akan ƙaho ɗaya kawai to haka zalika cikin abubuwan ban al'ajabi na imam ahmad sai da ya nemi izinin matarsa umma abdullahi ya gwada mata cewa ba shi da bukatar ƙara mata amma ya samu annabi sallama ya sai baiwa ya yi taɗaka da ita ta ba shi izini kuma mariya ba ta yanke ba shi kenan ta ba shi izini ya siyi baiwa ya sa mata raihana kuma ya taɗaka da saboda yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam <coughs> wannan su ne yanginsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to imam ibn al-qayyim ya gaya mana cewa waɗannan su ne mata yadda manzo Allah suna ya rasu ya bari to da kake cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ko wa ala ali Muhammad yace to fassalatu ala azwajihi tabi'atun yin salati da ake yi wa matayensa yana biye da yin salati ga annan zama lihtiramihin don girma masu da ake wa tahrimihin na alal umma kuma kasancewar ko da annabi ya rasu haramun ne wani a wani ɗaya daga cikin ko annabi wa wuladul mu'minina li anfusihim wa azwajihi ummahatuhum wa annahunna nisa'uhu fi dunya wal akhirah kuma matansa ne a duniya da lahira faman faraƙa ha fi hayatiha wacce duk ya rabu da ita a lokacin da take da rai walam yadkhul biha walam yadkhul biha la yathbutu wacce ya rabu da ita ko bai tare da ita ba ba za ta shiga cikin hukuncin mata matayensa ba allati da kala bihinna wa'anda ya tare da su wa mata anhunna ya rasu suna da rai ko kuma sarraf kamar khadija da zainab da suka riga shi rasuwa sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sallama taslima to yanzu za mu dakata a nan sati ne zuwa insha Allah kafin mu shiga fasali na biyar yana da kyau mu taɓa wata matsala muhimmiya matsalar 'yan shi'a da kuma su da matayen gidan annabi sallallahu alaihi wasallam abin da zai ba ka mamaki da al'ajabi idan kana magana da su haka a ɗaiɗaiku mutane ne da wallahi wallahi ba ƙarya muke musu ba la'an akhirra min as-sama'i ila al-ardi ahabbu ilayya min an akdiba alayhi alayhi gaskiya ce hakika ce sai maka su har ma sai ga a internet ma ya sun ta ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha haka suke fara. amma yaquluna hane bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum in ba haka ba za mu karanta wasu daga cikin maganganunsu dangane da abin da ya shafi ummul haqqil mu'minin kuma Allah da zamu kokari mu karanto from the source dan mu ji from the of mouth mu ji daga bakin su su faɗa abin da muke musu ilzami da shi shine aqidar su cike take da zagon ƙasa da addinin musulunci ɗaya daga ciki wanda kuma kaɗan ne ma a cikin masu yawa shine ba sa mutunta matan annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ji a ciki suna cewa ai annabi ya sake su ma kafin kafin ma ya kafin ma ya su ya sake su ma don haka ma ba ma sa cikin matansa kawai khadija sai matarsa za mu inda yusuf al-baharani da ali bin babu wahil qulli da al'ayyashi suka fito ƙarra a cikin tafsiransu suka gajina na aisha da haku kai da muna da dama ma har maganganun sai mu saka kowa ya ji abin da mushtaba shirazi na iraki din nan alaihi min allah ma yastahib yanda ya saki baki akan na na aisha gashi nan da sauti wa sura ka duba ka shiga ma intanet ka sa ashirazi ya subbu ummul mu'minin aisha mustaba shirazi sai ga shi bayan ya gaba zagin na Aisha kuma yanzu Allah ya haɗa su faɗa da shi da iyayen gidan naka ya zo yana kutuntuma wa kumain uh, kamana i a sha eh mana tunda ya ce kafiri ne azzal munafiki ne kare ne karnukansa sun sa an yi ibtida'i ga musulmatin alawiyat waye har ma da cewa a cikin yanzu ka sha intanet ka sa uh, kumai a kamana i ka sa shirazi yusufu khamani eh mushtaba shirazi ba ka jera cewa ana ta kawo mana shawarwari ta asinan istirahat wa an kawo musu shawarwari saboda lalacewar khamani shi shugabansu na iran ne yanzu kenan shugabansu na na saura ba na shugaban kasa ba marja'insu wai wasu sun ce mu kira shi da suna abu jihar khamani wasu kuma suka ce ko mu sa masa suna a umar Khamenei. kawai umar ba wani zama wani disaster wasu su ce wai ko a sa masa suna abu lahab kamana'i wasu kuma suka ce a sa masa saddam kamana'i kun san shi ma dodon su ne wasu suka ce a sa mai sha kamana'i ya ce sai na ce ni ina ganin ma faɗin aka sa masa sunayen nan mutanen kamar ma an zalunci nan mutanen ko a sa masa yazid kamana'i hadda su yazid ɗan mu'awiya zo domin wayannan mutanen dukkan su ba wanda ya fito ya daga tutar wilaya shi kuma yana daga tutar wulaya da dangantaka zuwa ga ahalin bai wallahi kuma iri iri bayan ya gama zagin na Aisha amma dai ba na so in mai da majalisin hadisi haka yake magana ana la'uri da an hawzala majalisin hadisi sai tun in shitun aqul wa in shitun qulu an yace zai addu'a kun ga dama ku amsa Allahumma al'an kamina wala ta yi Allahumma azzilhu azaban madina mu ko muka ta cewa amin mu da muke kallon Allah ka tashe shi da fir'auna da harma na da waye ijunan su dama haka addini ne to za ku ji inda yake kutuntuma wa nana Aisha ashir yana cewa sahih anna Aisha kafira Karamai fito alamin gashi fa yanzu nan inda ban muku gogul za ku gani inda yake faɗa yana cewa wai ai dama tuntuni tun ba ka samu ko kana da data ne ka kawo mu gani kawo nan mu gani ɗaya <coughs> da san ba wai ƙarya ake musu ba wannan su wannan duk zagin da yake wa ubangidan nasa ne akwai wanda yake wani na aisha ɗin allah ya ƙara da a gare ta ba na so a ce sai an ji saboda yana cewa wai wai tuntuni tana sadama abinda take yi sai ta kwalliya sai ta samu ɗaya yarinya sai ta sa ta a gaba wai suna tafiya sai su huce su ce su ce bar a huce inda mutane ke yana faɗa fa la'allana nasqadu biha shababan min quraish ake kenan wai tana farautar ɗan samarin quraishawa ma'ana yastahimu hadhihi zina kaga wannan kafiri ne kenan bi nafsil qur'an saboda Allah ya tsarkake na na Aisha إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منهم لا تنتظروا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم وما ألا يتقرك تا من كسر أنت على وقت أما كن جاءوا لك كيف شيء مثلا ألا يقارع داء غريب ألا يترمي جهنم المكي أنت to haka sauran matan ma haka fa a cikin tafsirin su a wajen faqad yace ai malat wa zagat min al-kufr in ta tuba ila Allah fa qad sarat qulubukum wato abinda muke wa ɗan shi'a ilzami shine za mu karanto idan suka ce su ba sa zagin matar annabi ai kawai suna rawaito abin da yake a rubuce ne sai mu ce to me ra'ayinsu game da abin da wa'annan iyayen gidan nasu suka faɗa mu a wajen mu tuhumar su kafirci ne tuhumar su matan annabi sun yadda in suka ce ku yadda wasu to kuna zagi kuma kuna tuhuma in kuma suka ce sun yadda mu ce to ku yadda cewa waɗannan mutanen kafirai ne ba su sautawa ku yadda cewa waɗannan mutanen kafirai ne wani magana wani ɗan shi'a ya zo yana wata magana a cikin facebook ko a wani whatsapp ko yana tawo ahalin suna suna kafarta mutane to in ba kafarta ta wani za a yi mata ai mu ba ma kafarta mutum sai wanda nafsi da shari'a suka kafarta kuma ka gaya mun ɗan shi'a a wajen samun musulmai ne yanzu ai gashi Allah ya kira musu asiri sun yi tashar wilaya ana kallo ko ɗazu sai da na gani na ji shugaban nasu a ciki yana magana yana cewa mu muna magana ne a mazhabar ahlul baiti kai ami ka je can ta amincin ka ba ruwan dawa ba da kai muke ba ko jiya ne na ji shi yana magana akan a matsalar zakkar raƙumi ne ko sa'ima da zairu sa'ima karatun ma ta kyarkake karantuwa ba ma ya karantuwa ma bakin da ba karanta shi daidai ba kuma shi za a fassara shi daidai ba zai fassara ba Allah ya sa mu dace amma ne har yanzu abin da ya kwanta a kan cikin zuciyarmu akwai inda wallahi ba su sani ba ne har yanzu fahimta ce inda sun fahimta aka gaya musu daki daki akalla za su iya kafircewa wannan kafircin da yake cikin al'amari wasu kuma da siyasa aka ja su aka rufe su Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa dai Allah ba mu ladan sa wanda muka kuskure kuma Allah ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh